wata da zara kyawun haɗi da kara idan da lura ba a yi kuskure ba wata da zara aske baya gushe ba sauti a rera in an yi ba gaza ba sirri a ɓoye ba a gane mai faɗi ba sirrin tunani ba a san da mai sani ba mugun nufi mai yi bayyanar sira ba wata da zara ba shi ne abin nufi ba abin kwatance wanda bai sani ba kalubale wanda ba a yi marshiri ba wanda bai sani ba shi bai faɗi ba abin gudu ke farwa wanda bai shiri ba shi so ba a shirya su guguda daga ba cikin mutane akwai wanda bai iya ba ah. Amina, wannan yanayi da zuwa iske ki a cikin su akwai yanayin damuwa. Akwai abin da ya faru cikin kuka sanar da ni. Haka ne aiki. Tabbas, akwai abin da ya faru. Na kin sanar da Haka ne mana. Kin sanar da ni kika yi mana. Amina, ko aminci da ke tsakanina da ke ya fara samun tawaya ne. ta isar da ni wani abu naki alhalin a da duk abin da ke damun ni ce ta farko da muke fara sani domin magance matsalolin da ke damuwa ki haka ne amincin ko kaɗan babu abin da ya sa ni mafarki ne wanda ya sanya ni fargaba da kuma tsoro in ruɗa Amina, mafarki? To ai mafarki ba gaskiya ba ne ba. Amina, kada duk abin da kika ci karo da shi a mafarki ya dinga daga miki hankali Amina. Duka shiga cikin damuwa domin kin san mafarki ba gaskiya ba ne. ba. amma wani lokaci mafarki yana zama gaskiya. Kuma ni ina jin tsoron mafarki ɗin domin a tunanina zai iya zama gaskiya. Kai ma kin zo da wani abu Amina. amma me ya faru a cikin mafarkin da har ya rusa farin cikin ki ya dawo mata damuwa a cikin zuciyarki wanda na ɗauka a da a matsayin mahaifi kuma ta sanar da nuna shi ne na sannan kuma ta gaya ne, akwai baƙin fenti a tattare da shi wanda ce kar na kuskura na kanci na saki jikina da shi wannan abu yana mata ɗaga ba subhanallah Tana nufin kada ka saki jiki da shi Amina? Haka take. Hakan ne ya saka tun da na farka na shiga rudani. Yanzu kiran dawo domin ki warware min tsakanin zare da abu. Tabbas da kika gaya min haka, ni ma na ji tsoro a cikin wannan farki na ke. Akwai wani boyayyen al'amari da ke faruwa, amma tambayar ita ce, me yasa baya son ya ganki tsaye da wani a matsayin saurayi. Wata da zara kyawun haɗi da kara idan da lura ba a yi kuskure ba. kuma lafiya da ganka cikin wannan yanayi haka lafiya ba kai kamata ka nuna kamar da nake haka ba ne umar ya kamata a ce dole in tambaye ka musamman yadda na san kana cikin wani gararin soyayya wanda wannan ne kan iya jefa dan adam cikin kowane hali hakika gaskiya ina cikin gararin na rashin soyayya wadda yana neman nuna min cewa yana neman na rasa komai na rayuwa Umar, hatta Amina na san akan ta ne, to Amina ma baka rasa ta ba Umar. Me yasa ka ce haka? Sannan kuma ka san Hajiya ma tana adawa da Amina. Kar ka damu Umar. Umar, dalilin dawowa ta yana da alaƙa da Amina. Amma ina so ka bari kawai za mu magana da kai amma bayan mun gama magana da Hajiya. nan ba ba ma. Ba matsala. Daga ciki. Amma za ka tsaye da yanzu nan. A'a, lafiya eh, eh, eh, Maimuna, na gan ki a zaune ba ki share mun tsakar gida ba ki yanke wanke ba? Me yake faruwa? Ban fahimce ki ba me yasa mutuwa ana zaune lafiya ƴan nan. Me yake faruwa? Ba da manya-manyan baki in fahimce ki. Oh. ce min za ki yi zancen jirgi. To shi baban naki da ya gaya miki wannan ai ya fi ki hangen abin da yake gudu. Tunda an ce yaro ko ya hauri ni ba zai hango abin da babba ya hango ba. Kina so ki ce tunaninsa da nazarinsa da yi ba kenan? zancen nan babu ni a ciki sai da babanki da in kin ga dama in ya shigo sai ki karanto ba ki yi eh. amma dai kin san ba zai yi wannan hasashe a banza ba ko ai ya san abin da yake yi tunda ba yaro bane shi kuma abin da ake hange miki shine ke baki hanga ba Au, kinga. ni ki tashi kawai ki share mun tsakar gida ki mun wanke wanke kin ji na wata da zara aske baya gushe ba sauti a rera in an yi ba gaza ba sirri a ɓoye ba a gane mai faɗi ba sirrin tunani ba a san da mai sani ba mugun nufi mai me yasa baka je gwamban ba ka dawo bayan na tafi ne ga miki sai kuma aka samu yajin aiki na malaman makaranta gaba ki daya to kuma ina dan tsoron karin in je kawai da ana yajin aiki hajiya can zama zan ta yi Ina da kawai da in je in ki zaman kashe wando a can bari in dawo ko umarni na daga kawo kasuwa hajiya in ga abin da ya amma ka sanar ma alhaji yawo da hajiya saudan? a'a ban faɗa musu ba amma bayan na zo ɗazu da muka fita da umar sai na kira su na faɗa musu amma sun ce ba in sha Allah shi ke kyauta da saka Kuma, na hajjar. Ina so ka kwantar da hankalinka, ka tsaya ka fuskanci kasuwancin da ke gabanka. Ta kuma shabba. ka dinga ba shi shawara mai kyau. Insha Allah kuma ba mu kala insha Allah. Ina da mutuwa a kyau. Amma Allah ka je ɗaki. Wata da zara kyawun haɗi da kara idan da lura ba a yi kuskure ba. Ah. ta da zara haske baya gushe ba. Adam, me kake so a yi game da labarin da ka sanar da ni? Mafita nake nema, kuma a matsayinka na abokina ka san yadda na yi zurfi wajen san maimuna da ƙaunarta. Duk ya kai nisa da santa, ko da ka kai ƙololuwa bai da wani fa'ida ka ci gaba da wahalar da ni a kanta. Bara, wai ne kake nufi Kana so ka ce min na haƙura da nuna kenan? Na ji daɗi da ka fahimci magana ta one time. Ina fatan za ka daure, ka cizi, ka manta da rayuwarta na har abada. Haba Bala, ya kake maganganu kamar kai ma kana adawa da soyayya da maimuna. Adam, ba a dawa nake yi a kan tarayyar ku ba ina gaya maka abin da ya dace ne tun kafin a yi gaba a kuma lokacin da ya dace haba bala wani abu wani iri wani sai da muka kai ga mun tsara kanmu irin rayuwar da za mu zauna da ita har abada sannan kake tunanin za ka ban shawarar mu rabu da juna kuma na ɗauka? Adam, haka ne yasa nake baka wannan shawara akan ka yi. da kanka ka gaya min cewa mahaifinta ya hana ka zuwa wajenta kaga kenan idan ka ci gaba da zuwa gurinta kaga duk wulakancin da ya biyo baya kanka kenan ni kuma kaina ina guje maka wulakancin gaskiya haka ne bala ba zan iya haƙura da maimuna ba kuma gaskiya ina son ta fiye da tsammanin kowa da ita na saba kuma da ita na tabbatarwa da zuciyata za mu rayu wanda ko mutuwa ne sai dai mutu tare da ita idan ko haka ne ka ɗauko wa kanka jan aiki babba wanda ya ɗauko dalaba ga mu ya fi ka makoma a bar sha'awa wata da zara a gani na gaji da ganin kashi wannan ba ka idan da lura ba a yi kuskure ba Sabab, me yasa ka fasa gaya min maganar za ka yi min ka zaɓi fito waje. Kuma sannan yanzu mu fito wajen ma ka yi shiru ka fasa gaya min. ka san maganar da yake son fito na kai ana. Da farko dai na zaɓi mu magana a nan ne saboda ba na son magana a ciki hajiya ta jini Sa'an nan kuma na yi wa hajiya ƙarya ne akan cewar an mana yajin aiki amma ba wani yajin aiki kawai dai na zo ne domin in ceto ka daga cikin gararin da ka fada na rashin amina. na ji daɗin wannan filan naka na uwana sannan kana da wani labari na adireshin ka ne ko ɗaya umar kawai dai ina so ka sanar da ni cewa ina kuke haɗuwa kan hanya ne ko kuma wani guri ne wani take zuwa mai muhimmanci. ba wani guri ba ne kan hanya ne kuma ba ni da garanti yanzu idan mun je za mu iya samu haka ne dan uwana amma ina so ka sa a ranka cewa duk wani abu da kake so ka daina sa wani rashin dakar a ciki kawai ka tunkare shi ka tangadan kawai kamar ka samu na gode na kuma ji daɗin wannan shawara babu gaskiya ce na gaji da wannan al'amarin da yake faruwa domin yana damuna sosai dole ki gaji amina amma ki ƙara haƙuri ki ƙara jurewa kafin kuma ta damu haka ne mun yi waya da ita ta gaya min sai gobe za ta dawo amma ina ganin kamar ba zan iya jurewa zuwa gobe ba kawai abin da na yanke wa zuciyata zan tunkari baba in tambaye shi menene dalilin da ya saka baya son ya ganni da wani saurayi ko idan ya gaya min? ko zuciyata ta samu nutsuwa kada ki fito ma aikata haka amina ki yi haƙuri tunda ta ce gobe za ta dawo ki bari har Allah ya da ita lafiya gaskiya ba zan iya ba saboda idan idan zan iya kaiwa goben kenan ko zuciyata ji nake da kisan me nake ji a cikin zuciyata ba ji nake tamkar zuciyata za ta fashe gwara kawai na je na cika umarnin zuciyata ko zan samu salama ko kin manta rabuwa da masoyi irin Jamil zuciyata ta kasa samun nutsuwa ji nake tamkar za ta fashe na saba da shi shakuwata da shi ta zama mun na musamman idan ka manta da wannan zai iya tunawa nawa ya shi saboda ke yanzu kike cikin wannan lamarin amma ni har abada ba kika ni da wata da zara aske baya gushe ba sauti a rera in an yi ba gaza ba sirri a ɓoye ba a gane mai faɗi ba sirrin tunani ba a san mai sani ba mugun nufi mai yi bayyanar sira ba wata da zara ba shi ne abin nufi ba abin kwatance wanda bai sani ba. Yau alaikum salam. Yawa Jami. Ka zo nan fara ina son ganin ka. Hmm, yanzu yanzu. Yanzu shi. Sanar da mutane. Ya kake? Lafiya lau. Insha Allah. Wato abin da ya sa na ce ka zo ka same ni da kai saboda na ga tun da na dawo daga na fuskanci matsala da take da ka. Gaba ɗaya kamar baka cikin yanzu amma a matsayin na ka kasa buɗe baki ka gaya min abin da yake da ni. umma dama na bari ne ki dan huta gajiyar hanyar nan ta sake ki sai in zauna mu yi magana na sanar da ke asalin matsalar da nake ciki tsindi ni da jiya na riga na huta saboda kauce irin matsala ce ta kuɗi ce ko ta mece ce gaya mu a'a umma matsalar ba ta kuɗi ba ce kuma ba na jin kuɗi zai mun maganin wannan matsalar ta rabu da ni ta ɗauki kanta a kai na umma Asala. Janet, har yanzu kan yaro ne. Kuɗin da ka gan su sun wuce duk yadda kake tunani. Saboda haka, ka gaya min abin da yake ka. Me ce ce matsala? Wato, Umma, ina so ne na kawo miki sadaka cikin gidan nan. Mun haɗu da yarinyar nan, na gabatar mata da kaina, kuma ta karɓe ni hannu biyu, sai dai kashi. wata ɗaya ta tare min hanya. ta hana zuwa inda take na ɗauko ta na kawo miki ita gidan nan a matsayin cikakken surukaki. Wato na fahimci kana son yarinyar kuma yarinya tana son ka. Amma sai kuma wani abin ke nema ya zama tsakaninka da ita. haka ne Alhamdulillah. Na gode wa Allah da Allah ya sa na zo na mutu da Idan ka kuɗi sun yi sai ka aure da gari. Kwata da hankali. Kamar ka zo kamar ka zo masu gina fiye da ban san abin da yasa kike so ki watsi da kambun da yan mata suke wawo sansansa ba alhalin ke kin samu a tsawon idan kai ne namijin da zaka dinka mishi to bana so a kai kasuwa idan ma bacci kake to ya kamata kai sauri ka ya sani mana tunda baba ya nemi yanzu kuma ya zo sun yi magana ta magana suka yi yanzu na umma ta gaya min baba yana dawowa gidan in kula da kai na kar in yi dogon bacci in yi kafa kafa da duk abin da zan yi wani abu ya faru ne wani abin a sha ma'aifi na aikata a wannan duniyar da kika ɓoye kika ki sanar da ni har sai da lokacin aure na ya zo sannan aka san wannan kan masu iya magana na cewa duk nisan gari tabbas tafiya tana kawo karshen sa a kasalika inda jirgi ya je sannan a hankali agwagwa ta kan isa gurin ana bikin dan labi na tanimu ya sako kai an bi dare an bi rana wato dare da rana faduwa da tashiwa tabbas ganin cewar ya dakile kowa daga ganin bibiyarta wannan ne ba shi damar cewar tabbas yana da wata mummuna aƙida a cikin zuciyarsa bayyana dalilinsa ne kadai ya sa kowa ya kasa gane inda ya dosa ita ko tasa tana da aƙida da kuma ƙudurin abin da take so ta cimma wata da zara dan Allah ki zina in wasa kike ba na son irin wannan wasa dan haka ina son ka sani ba na son ka ko mafarki ne an ɗaura min aure ni da kai idan na farka sai na kwanta auren na tsine mata so dubu ɗari kada ki ce haka shi hakuri yana da fa'ida duk mai hakuri yana tare da sauƙi Idan haka ne to ya sanar da ni ita mana. In dai tana kan shari'a ni da kaina zan haƙura. Na lura mafi yawan mutane sun ɗauka kuɗi kawai shine rayuwa. Kaga malam, me ba wa'azi na ce kai mun ba. Ai da a ce ta sani cewar sakon kai Amina sai ta tara min jama'a ko kuma ta min wankin babban barko. Ina nufin yanzu an yanta ni aure kawai ya rage tsakanina da Amina. Ina so ka haƙura da yarinyar ka rabu da ita. Ka nemi wata mana. ga rana a gari umar kamar leda fiya wuta ka samu daidai da kawai da za ku rayuwa ka huta da wannan abu baka san yadda nake son amina a zuciyata ba kisa haka ki faɗa mu wannan kalma. Mai kallo ne kadai zai iya bambance tsakanin zare da abawa. Wannan shirin ya zo da sabon salo rashin mutunci cin amana da kuma soyayya ba inda bigiranta yake ba. Wata da zara. samar da labari tasi wai ladan tsara labari musa ibrahim kyaure daukar nauyin shirin usman baban gandu wanda ya shirya shirin aminu lash mataimakin mai bada umarni mustapha masoyin baba bada umarni ibrahim bala wata da zara yaushe kake ganin ya kamata ka raka ni mu je gurin naka maimuna ba ta son ka kuma kai ma ka san hakan ina son maimuna san da ba zan iya daina jinta a cikin raina akwai matsala yaya sabuwa ce ta kunno kai ko kuwa na sani ta a hashim ko da ce ce za ta kama ni a ba za ta kama ni a banza ba to Umar ka kwantar da hankalinka kamar ka samu soyayya Amina yaya wannan kuke so ku ga mun dangane da karwata da Amina Wannan shiri mai dogon zango zai rika zuwar muku a YouTube channel ɗinmu mai suna Wata da Zara. Ku dai ku yi subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora za ku samu damar kallon shirye-shiryenmu. Mun gode.